العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرجى وتن safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullah domin ci gaba da darasin hadisi a cikin littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam na babban malami al-Allamatul Jamma'ili al alaihi rahmatullah idan ba a manta ba mun gama hadisi na 223 a cikin babin da ya bayani akan mayil basu muhrimu min siyabi za mu tashi babun fidiya kuma shine hadisi na 224 a lissafin nawa mala yace babu lifidiyati an abdullahi ibn ma'qil qala جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام باب الفدية باب الذي بيان أقل فدية أبن دا أكي فدية shine haraji da ake ɗaura ma mai aikin hajji haraji wato wani abin da zai fitar da shi ba a san ransa ba domin me domin ya aikata wani abu wanda yake ba a ce a yi ba a aikin hajji ko kuma ya bar wani abin da aka ce a yi ne fidiya bambancin alfidiya da alhadiyu alhadiyu ana yin hadaya ne ta sanadiyar mutum ya yi hajjin matu'i, wato ya yi umara da ya gama umararsa sai ya kwanta haraminsa ya ci gaba da harkokinsa sai kwanakin aikin hajji wato ayyamun hajji daga ranar takwas ga wata yau mutarwiya sai ya shiga aikin hajji to ranar goma ga wata zai yanka rago hadaya ke ko kuma ya yi hajjin kirani ya hada umara da aikin hajji ya yi su a gabaki dai ba ifradi ya yi ba wanda ya kira ni ko ya tamattu ito zai yi hadaya amma fidiya ita ana sanya ma mutum ne tilas saboda mai litarci ma'amurin a fi'li mahzurin saboda ya aikata abin da ba a ce a yi ba an hana shi yin abu kaza sai yi. daga cin abin da aka hana mai aikin hajji an hana shi ya taɓa gashin jikinsa kada ya aski har sai ya gama aikin hajji daga cin abin da aka hana mai aikin hajji an hana shi ya yanke kumba to da mai aikin hajji zai zama ya je ya aski to ya ja ma kansa ya yi fidiya fidiya to wannan shine ake ce masa fidiya harajin da ake ɗora ma mai aikin hajji saboda ne saboda ya aikata wani abu wanda yake ba a yadda da shi ba ko kuma ya bar abin da aka ce a yi shi ne ake ce masa fidiya sannan ƙur'ani ya tabbatar da fidiya kamar yadda za mu gani to shi ne babul fidiya an abdullahi bin ma'aqil an ruwaito hadisi daga sayyidina abdullahi bin ma'aqil abdullahi bin ma'aqil tabi'i ne wato almajirin sahabbai ne shi malamai sun yi saɓani a kan garinsu al'imam az-zahabi a cikin mizanul i'tidal yace basariyun ce ɗan basara amma al ibn hajar a cikin taqrib ta Habib sai yace kufiyun ba kufi ne da kufa da basara dukkaninsu garuruwa ne a iraki to zai iya yiwa yayi rayuwa a kufa kuma yayi rayuwa a basara, to sai ya zama gari biyu yake da shi dan kufa ne shi kuma dan garin basara ne amma dukkanin kasar gabaki ɗaya iraki sannan siƙa ne shi amintacce ne wasu malamai sun ɗauke shi a matsayin sahabi amma ba sahabi ba ne malamai suka ce abin da ya rudar da su shine akwai sahabin annabi sallama abdullahi ibn mughaffal abdullahi ibn mughaffal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to in ka kalli ma'aqil da mughaffal da za a cire duban da ke kan gainu shi kenan kuma ba a yi wasali ba sannan eh, ma'aqil da mughaffal to sai suka samu ishtali amma abdullahi bin mughaffal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma abdullahi bin ma'aqil shi kuma wannan tabi'i ne ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da tamanin da wani abu to almajirin sayyidina ka'abu dan ujra sayyidina kabu dan ujja ko riwayar shi ta gabata a baya mun ba da tarjamar sa ɗaya daga cikin manya manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne masu matsakaiciya matsakaiciyar riwaya ba sa cikin masu yawan riwaya sannan ba sa cikin waɗanda suke da ƙarancin riwaya a'a yana cikin matsakaita a cikin marwaita to shine sayyiduna abdullahi bin ma'aqil tabi'i yake cewa jalastu ila ka'ab ibn ujra na zauna a majalisin sayyiduna ka'ab dan ujra ka'ab dan ujra sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma abdullahi ibn ma'qil tabi'i ne to yace ya zauna a wajensa fasa'altuhu anil fidiya sai na tambaye shi game da ayar fidiya sa'altu anil fidiya ai sa'altuhu an ayatil fidiya na tambaye shi tafsiri da sababin nuzul na ayar da take bayani akan fidiya ayar fidiya ita ce aya take cikin suratul baqara wani yanki daga cikin aya na cewa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk Allah yake bada labari yake ba da umarni a aikin hajji sai ce fa man kana minkum maridan duk wanda ya zama a cikin ku ba shi da lafiya malam sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace ba man kana minkum mariban aw bihi adam min ra'sihi sai yace ka qamlin aw suda'i kamar ya zama kwankwata tana sauka a kansa yana da kwankwata a kansa sai ya aski sannan ko kuma yana da tsananin ciwon kai suda Damar ayan Allah madaukaki zai yana cewa ne wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiy mahillahu wala tahliqu ru'usakum kada ku aska kawunanku idan mutum yana aikin hajji ba shi ba aski ba zai aske gashin kansa ba ba zai ba zai tsitsiye gashin hammatarsa ba ba zai yi askin mara ba gashin mararsa ba duk ba zai yi ba har sai ya gama aikin hajji shine umarnin Allah wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunanku hatta ya buluga hadiyu mahigilahu har sai hadaya ta kai inda za a yanka ta amma me faman kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku ba shi da lafiya aw bihi adan min ra'sihi ko kuma akwai cuta a kansa to sai ya aski fa fidiyatun to zai fidiya Allah madaukakin sarki ya riga ya ce wala haliku ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillahu ce amma fa man kana minkum mariban aw bihi adan min ra'sihi falyahliq ra'sahu thumma liyufti kamar haka aya take nufi duk wanda a kansa akwai ciwo ko bai da lafiya to ya aske gashin kansa amma kuma idan ya askin nan fa fidiyatun min siyamin to zai fidiya zai yi fidiyar azumi au sadaqatin ko kuma yi sadaka au nusuk ko kuma yi yanka waɗannan zaɓuɓɓukan guda uku su ne aka ba mutumin da ke da lalura a kansa dole sai ya aski alhali kuma yana aikin hajji yana aikin hajji amma dole sai ya aski saboda lalura a kansa to ba a kyale shi ba haka nan to an dora masa haraji an dora masa fidiya fidiyan nan zabi uku to shine sayyidina abdullahi ibn ma'aqil yaje ya tambayi malamin su sayyidina ka'ab dan ujra ya ayan nan ta sauka me sababin nuzul dinta me dalilin saukar wannan aya faqala sai yace nazalat fi khassatan wannan ayar ta sauka a kaina ne ni kan kaina ta sanadiyya ta wannan ayar ta sauka Ni ne khususu saba na ayar akwai abin da malaman usul fiqi suke ce masa khususu sabab akwai abin da suke ce masa umumul lafzi to suna da ka'ida sai su ce al-ibratu bi umumin lafzi la bi sabab Kususu sabab shine me yasa aka saukar da aya umumin lafzi ayar da ta tashi sai ta bayanin gabaki ɗayan jama'a ta shafa kun ga Allah ta'ala cewa yi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahillahu amma faman kana minkum maridan faman kana minkum maridan duk wanda ya zama a cikin ku ba shi da lafiya al-ibra nan nan nan nan an-nikratu fi siyaqi fi siyaqi ash-shart hiya min siyaqi al-umur idan aka zo da lafazi na nikira mariban fi siyaqi sharti ta ummu ya ka zo da shi a cikin siga ta sharaɗi duk wanda ya zama a cikinku ba shi da lafiya au bihi adan min ra'atihi ko akwai cuta a kansa to sakamakon sa fa fidiyatun min siyamin sai ya fidiya ya ba da haraji ya azumi Yi azumi a matsayin haraji saboda zai yi aski zai aska kansa saboda ciwo to an ɗora masa sai ya azumi au sadaqatin ko ya sadaka au nusuk ko kuma ya yanka kun ga ta shafi kowa kenan to shine sayyidina ka'abu dan ujra yace nazalat fi khassatan wannan ayat ta sauka a kaina ne ni kadai amma wahiya lakum amma amma kuma ta shafe ku gabaki daya saboda haka kowa hukuncinsa shine idan yana aikin haji ba zai taba gashin kansa ba idan har zai taba gashin kansa saboda lalura to yanzu sai yayi fidiya sai Ka'abu zai ba da labarin me ya faru yace humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ɗauke ni an kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya wal qamlu yatanasabu ala wajhi kwankwata tana sakko min a fuska kun san laraba suna barin gashi to kuma a lokacin su ba kowa ke da arzikin da zai iya samun sabulu sabulu wannan ya wanke gashinsa da shi ba ko maye-maye da ake da su a yanzu na gyaran gashi ba su da su a waɗannan lokutan to zai iya zama har kwakwata ta zaman mu ta zauna ma mutum shi yasa malamai da suka tashi tarifin tarifin alqamlu shi ke sai suka ce hashratun saghiratun تعيش في غالبها في الشعر وسببها الأوساخ غالبا abin abinda ake ce ma alƙamlu hasharatun sagiratun ƙwaro ne ɗan ƙarami ya ishu fi sha'ari galiban so tari ya fi rayuwa a cikin gashi wannan ƙwara sannan wa sababuhul autahu sannan mafi yawancin abin da ke jawo shi shine datti kwankwata datti ke jawo ta to sai na kabu dan ujra yana ba da labari yace an ɗauke shi an kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanataru ala wajhi kwankwata tana sakkuwa tana gangarowa fuskata faƙala sai manzal sama ya ce ma kuntu ural waja balagha bika ma ara wallahi bana zato zato na ban zata ciwon ya kai gare ga haka ba kwankwata har tana sakowa fuska kuma gashi ana aikin hajji kuma a hijjatul wada'i hajjin ban kwana aw ma kuntu ural jahda balagha bika ma ara ai ban tsammani ciwo aljahadu da alwaj'u da ma'anarsu daya aljahadu wahala ciwo mai wahala shine aljahadu in ka ce aljuhudu kuma ya zama ƙoƙari. shi ai ba na tsammanin ciwon ya kai gare ka haka a tajidu shatan shin za ka samu tinki yadda za ka yanka a wata riwayar kamar yadda al-imam ibn abd al-barr rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa al-istizkar ya tattaro riwayoyin sayyidina ka'abu da ya faɗi wannan sai ya ce wa qad alima anni la amlikuha yace annabi ya san kuma ban da ita alhaji ne hajji ake yi amma ba yi da ba yi da abin da zai ba yi da tinkiya manzon sun ya tambaye shi ya yace zaka samu tinkiyar da zaka yanka a matsayin me a matsayin fidiya kaga shine aw nusuk din kenan yanka fa na ce ya ma'aikin Allah a'a ba ni da shi ba ni da tinki yadda zan yanka fa qala sai ce sum thalathata ayyamin to kai azumin kwana uku kaga fafidiyatun min siyamin siyam din nan na thalathati ayyamin siyamu thalathati ayyamin kwanaki uku zai yana azumi aw at'im sittata matakina ko kuma ka ciyar da miskinai guda shida mabukata li kulli miskinin nisfu sa'i kowane miskini ka bashi rabin sa'i sa'i ɗaya shine muddun nabi sallallahu guda hudu arba'atu amdadin mudu hudu li muddin nabi sallallahu alaihi wasallam fa nisfu sa'i idan muddani kenan abin nan Eh, nisu sa'in muddani mudu biyu ke to shine abin da zai bada kun ga a aya ta lissafo ta ce fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk zai yi fidiya min siyamin fidiya ta azumi aw sadaqatin ko kuma sadaka shine ta'amu sittati masaki aw nusuk ko kuma yanka tinkiya tinkiya waɗannan su ne zaɓuɓɓuka guda uku da aka ba mutumin da yake da lalura ta ciwo a kansa cewa ya aski in yi aski ga ɗaya daga cikin abubuwan da aka bada ya ɗauka da wanda zai iya daga ciki to wannan hadisin shine asalin bayani akan fidiya tafsirin kuma waccan ayar so daga duk lokacin da zaka jawo waccan ayar sai ka ɗauko wannan hadisin ka haɗa su yasa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da wannan hadisin a wurare da yawa a cikin littafinsa ya fito a cikin kitabut tafsir akwai inda ma ya ambace shi a cikin kitabul magazi sannan bayan haka ya ambaci hadisin kuma a cikin kitabul abin nan a cikin kitabul hajji kamar yadda ya zo nan ma da ya kashi cewa babul fidiya cikin kitabul hajji a cikin sahihul bukhari haka imamu muslim shi ma ya ambace shi a wurare da yawa wa fi riwaya a wata riwaya aka ce fa amarahu rasulullahi sama an yut'ima sarqan baina sittatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da cewa ya ciyar da daru ko kuma kwando ɗaya na dabino baina sittatin tsakanin mutum shida au yuhdi ya shatan ko kuma ya yanka tinkiya kwara ɗaya a matsayin fidiya au ya suma salasati ayyamin ko kuma ya azumin kwanaki uku a nan sai aka ce au yuhdi ya shatan domin hadaya dama kyauta za a yi ai alhadi kyauta za a yi kyauta da ita ai suna da alaka da alhadiyya al-ihda'u ahada yuhdi sai a ce hadiyan ismul masdar ne amma masdarin sai a ce ihda'an ya kyautar domin ana tsammanin mutumin da zai yi hadaya ko ya fidiya ba a tsammanin dama ya ci ai amma zai iya ci in ka yanka tinkiyan nan za ka iya cin kayanka ana iya yankawa kuma ka nema ka soya da kanka in kana da wanda zai soya maka a can amma yana da wahala ka sama to shi yasa nan sai aka ce auyu hudiya na yi wannan bayanin ne saboda kada mu samu hudu a tsakanin fidiya da hadiya wanda mun bambanta su a farkon karatu cewa hadiya abin da ke jawo mutum ya yi ta ba laifi ba ne amma fidiya laifi ne a aikin hajji domin yin aski ana aikin hajji ko da lalura laifi ne to tun da za ka yi wannan askin to sai ka yi fidiya fidiyan nan da ɗaya daga cin waɗannan abaibaɗan guda uku da aya ta lissafa sannan kuma wannan hadisin ya zo ya bayanin su kun ga a can aya ta ce fa fidiyatun min siyamin siyamu akan min al ba a faɗi kwana nawa za a yi ba amma nan sai manzo ya ce min. salatata ayyamin fasum salatata ayyamin kai azumin kwana uku sannan can aya cewa ce au sadaka ko sadaka kaga na nan gairu fasfala ba a rarrabe ta ba amma hadisi sai yazo yace aw at'im sittata masakina ka ciyar da miskinai guda shida sannan aw nusuk ko kai yanka wani irin nusuk wace irin wani irin abin yanka za a yanka sai wannan hadisin sai zo ce shatan tinkiya to wannan hadisin yana nuna mana cewa ba yadda za a yi mutum ya wadata da fassara alkur'ani ba tare da ya koma sunna ba as-sunnatu mufassiratun lil qur'an sunnan manzo sama kullum fassara alkur'ani take so daga idan ka samu aya kaka ce za ka fassara ta kawai da larabcinka duba akwai sunna da ta fassara ta in akwai sunna da ta fassara ta fa biha wa shi kenan sai amsa idan babu sai ka kalli cikin maganganun sahabbai waye ya fassara ta kana da tafsirin sayyidina abubakar kana da tafsirin sayyidina umar ko tafsirin sayyidina usman ko tafsirin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu malamai suka ce ana gabatar da tafsirin al arba'a akan tafsirin wanda ba su ba sai kuma irin waɗanda manzon sama ya musu shaida ya musu addu'a irin su Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud manzon sama ya ce sayyidina Abdullahi bin Abbas Allahumma allimhu alkitaba wa faqihu fi din so daga tafsiri daga Abdullahi bin Abbas babban abu ne sannan sayyidina Abdullahi bin Mas'ud manzon sama ya ce masa innaka gulamun muallamun kai yaro ne da Allah ya sanar da kai to ire-iren waɗannan daga wannan hadisin na nuna mana wannan sannan wannan hadisin na nuna mana ahmiyatu sababin nuzul muhimmancin sabon sanin sababin nuzul me yasa aka saukar da aya <clears throat> kun ga anan mun gano cewa sayyidina Ka'ab dan Ujra radiyallahu ta'ala anhu ta sanadiyar sa ne aka saukar da aya sannan wanda abu ya aka saukar da ayar dan shi to zai fi iya bayani fiye da wanda ba shi ba sannan wannan hadisin ya nuna mana zaɓin da aka ba mutumin da ya aski da lalura a aikin hajji to ga zaɓi guda uku aka ba shi to daga nan sai malamai suka yi saɓani shin wannan zaɓin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shin labudda fihi min tartib dole sai an yi tartibi dole abu na farko azumi ne sannan ciyarwa sannan yanka ko ko a duk wanda mutum ya zaɓa wasu daga cikin malamai suka ce alat tartib to sai aka tambaye su aka ce tartibul aya ko tartibul hadith domin yadda hadisin ya jeranta ba haka aya ta jeranta ba aya ta ce faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyam aw sadaqatin aw nusuk ko <clears throat> duk da cewa za su iya za su iya daukan kuma abin nan tartibin ya zo daya to sai suka ce wani irin tartibin wanne ne za a dauka shin ala tartib ne ko ko ala ghairi tartib wasu suka ce ala tartib wasu kuma suka ce ba ala tartibi ba ne amma a shirin misali usaimin rahimahullah ta'ala ya ce zaɓi ne Allah ya bada duk wanda kaga ga zaka iya yi a ciki ka ɗauka ka yi idan ka zama an ta ala as-sadaqa to fa tasaddaq idan kuma ka kasance ba haka ba to shi kenan kun ga wannan hadisin an yi tsima farkan bai na sittati masaki kaga shi ya fara lissafawa can kofa fidiyatun min siyamin sannan au yuhudi ya shatan kaga a aya nusu ta zo a ƙarshe au ya suma salatata ayyamin a aya kuma shi aka fara faɗi to kaga shi sa sai suka samu saɓani wani tartibin za a ɗauka tartibin wannan riwayar ta ƙarshe ko tartibin wannan riwayar ta farko wacce ta dace da kuma hadisi da aya to magana raziha ita ce duk wanda mutum ya ga shi zai fi iyawa sai yi in kaga za ka fi iya azumi sai kai azumi in kaga za ka fi iya iz'amu sittati na sai kai iz'amu tafi masaki in kaga za ka fi iya nusuk yanka cinkiya to sai ka yanka cinkiya shi kenan kowanne mutum ya yi bai saba ma Allah maɗaukacin sarki ba ya yi daidai to wannan ita ce fidiya sannan ƙari akan wannan fidiya tana wajaba akan mutum a duk lokacin da ya aikata wani abu wanda yake mahzuri ne a aikin hajji ba a ce a yi ba haramun ne aikin hajji amma bai kai matsayin ya ɓata aikin hajji ba domin mahzuratul hajji sun kasu gida biyu akwai abubuwan da aka haramta a aikin hajji amma idan mutum ya yi su to ba su bata masa aikin hajji ba fidiya zai yi akwai kuma abubuwan da idan mutum ya aikata su a cikin aikin hajji to fidiya ba za ta wadatar da shi ba aikin hajji shi ya lalace mutumin da ya sadu da iyalinsa yana cin aikin hajji aikinsa ya lalace aikin hajjinsa ya lalace kaga ba magana fidiya ake ba amma mutumin da ya aski ko ya yanke kumba ko ya sa tufafi da gangan riga alhali yana da ikon sa harami ko ya sa wando alhali yana da ikon sa izani ko ya sa huffi alhali yana da ikon sa takalmi a ƙaulin malaman da suke ganin cewa an ranjahatar da uh, sa takalmi dole huffi sai idan mutum ya zama bai da takalmi to idan mutum ya ɗaya daga cikin waɗannan to fidiya ta kama shi ko kuma ya bar wani abu da aka ce a yi a cikin aikin hajji kamar ya tsallake miƙati bai ɗau harami a miƙati ba to shi ma fidiya ta kama shi mun gane wannan ai ko ko misali a ce bai yi jifa ba har kwanakin jifa suka fita kun ga ya bar abin da yake farilla daga cin farillan aikin hajji shi ma fidiya ta kama shi sau daga fidiya dama tana faruwa ne لترك ma'amurin أو فعل amma أما rairi غير domin akwai almahzuru mubtil akwai almahzuru ghairul mubtil akwai abinda aka haramta ma mutum aikin hajji idan ya aikata shi aikin hajjinsa ya lalace akwai kuma wanda aikin hajjin bai lalace ba shine aka ɗora masa ya fidiya wallahu a'lam babu hurmati makkata babun da zai yi bayani akan alfarmar garin makka hurma nan na nufin ba a yaƙi a garin makka garin makka gari ne mai alfarma shi yasa ake ce masa albaladul haram shi ma masallacin ka'aba ake ce masa almasjidul hara. ko a ce albaitul haram ja'ala Allahu al-ka'bata al-baital haram qiyaman lin-nas kaga al-baital haram ba a yaƙi a cikin garin makka ba a zidda jini a garin makka to shi yasa gari ne mai alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni haramtu madinata kama harrama Allah makkata garin madina ma gari ne mai alfarma ni na mai da shi gari mai alfarma kamar yadda garin makka gari ne mai alfarma to idan mutum ya tafi aikin hajji abu biyu ke kama shi shi kan shi yana cikin alhurum sannan kuma inda yake ciki gari ne mai alfarma a lokacin da mutum yake aikin hajji haramun ne ya farauta shi ba zai farauta ba farautar tudu ba zai yi ba sannan kuma gagarin maka dama ba a ila yusadu saiduha makkatu la yusadu saiduha ba a farautar garin makka la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum kana daki sai Allah mana ku zaki sai tuwo maka tantabara amma ba za ka taba ta ba na tana akan gadanka sai dai mage ta ci tika tikan tantabaru amma ba a cin su Allah ya hana a kama su ka kyale sunan gani nan bari na ma ce, to kaga sai duhun na haramu وكذا صيدهن حرام sai duhun na haramu. to shine nan hadisi zai babun da malai kulla babu hurmati makka babun alfar magarin makka idan mutum ya tafi a matsayin aikin a matsayin mai aikin haji me ya kamata ya tsare na garin nan garin maka ne daga cin alfarmarsa kai nufin za ka yi zunubi a garin maka za a rubuta ma lada zunubi mutum ya nufi a zuciyarsa bai aiwatar ba mujarradul irada ya nufi zai yi Allah zai rubuta masa zunubi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin ali mutum ya ji a ransa cewa bari ya sabo mutum ya aiki ji a ransa yana garin maka ya ce bari ya zina ko ya liwatsi ko ya tata ko ya kashe rai to za a rubuta masa zunubi da nassin alkur'ani wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi nuziquhu min azabin ali wanda ya nufin ya ilhadi ya aiwatar da wani laifi ya ketare iyakar Allah a ai a garin makka to nuziquhu min azabin ali sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi sannan kuma nan nan kusa kusa ga tarihin ga tarihin ga tarihin abin nan tarihin abraha ko wanda ya zo zai rusa ka'aba sarkin yaman da habasha alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل شن بك جاء بندا ka ya aikata bane da ma'abuta giwaye alam yaj'al alkaidahun fi tadlilin ashe bai sanya mugun nufin su fi tablilin a cikin bata ba wa arsala alaihim tayran ababi Allah ya aiko musu da wasu tsuntsaye jama'a jama'a tarmihin bi hijaratin min sijji suna jefan su da wasu duwatsu daga can cikin wutar jahannama kowa aka bashi nashi ya taho da shi a bakinsa malaman tafsiri suka ce da sunan wanda zai jefa mawa bom ne faja'alahum ka'asfin ma'kul Allah madaukakin sarki ya sanya su abarhatu suka koma kaman karmami cinyayye ne abarhatu ya zo yi abarhatu ya zo ne da niyyar ya rusa ka'aba malaman sira suna kawo dalilan da suka jawo abarhatu ya ce zai zo ya rusa ka'aba riwayoyi masu yawa ga suna a cikin littafan sira daga cikin riwayoyin da malaman sira suke ambatawa wani balarabe ne ɗan ƙasar makka aka ce wai shi abrahatu ya ce zai yi irin ɗakin ka'aba ya sa a gina masa ɗakin ka'aba a ƙasar habasha ko kuma ƙasar yamen a lokacin a haɗe suke kuma dama suna da boda har yanzu da yamen da ethiopia shikenan sai ana musu da wani ɗan ƙasar yamen da wannan balaraban ɗan ƙasar saudi ɗan ƙasar makka sai wancan ɗan ƙasar yamen ne ya ce ba kun ce kuna da ɗaki ɗakin allan ku ne to mu ma ga sarkin mu zai mana ɗaki irin shi to shi ne aka ce sai wannan balaraban makka ya fusata ya za a yi a ce za a yi wani ɗaki irin na ka'aba alhali ɗakin ka'aba ɗaki ne mai daraja mai tarihi to shi ne aka ce bayan gida shi ne je shafa ma wannan ɗakin na habasha mai kama da ɗakin ka'aba to shi ne sarki abin hafi ya fusata ya ce to sakamakon haka ma zai zo ya rusa na makka da a huta sai ya zama nashi ne kawai ake da shi ya shirya da giwaye ya hau giwaye giwaye suka taho daga ƙasar ethiopia ko ƙasar yemen sun kawo wajen da ake ci mishi ana sun kawo wajen da ake ci masa batnu mahsar batnu mahsari yana nan a muzdalifa in an zo wajen ba a san a tsaya kawai sai giwaye sai suna ja da baya suna ja da baya Allah ya nuna musu aka ci gaba da musu kaimi ana ziga su sai da suka tafi Allah mu da saki ya aiko da waɗannan jama'a ta tsuntsaye suka zo suka kakkashe su suka daddage su suka zama sai tarihi Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin wannan wannan wajen da ake ce mishi batnu mahfar shine wata rana manzo Allah sama ya zo zai wuce a muzdalifa wajen yake tunda muzalifa daji ne hayyansu. duwatsu ne a wajen sai manya-manyan gadoji da suke da irin na sama flyover shi ke nan sai dabbar manzan Allah ta sama da yake kanta sai tana ja haka ana tura da sai tana sai su habbai suka ce subhanallahi qafa'at alqaswa'u ko ko ko kuma a'yatil qaswa'u ai qaswa'u ta gaji shi ke nan. manzo sun ce ma a'ayatil qaswa wa laysa zalika laha bi tab'i walakin habasaha habisul fil ce a'a dabba ta al qaswa ba ba gajiya ta yi ba ku ba ku sani ba ne Allah ya nuna mata abin da ya faru da giwaye wannan wajen ai giwaye suka zo su ma suka riƙa dagewa ba za su wuce ba to garin maka gari ne mai alfarma tun kafin zuwan musulunci ana girmama shi ana ganin darajarsa kuma Allah ta'ala ya riga ya faɗi ya faɗi falalarsa a cikin alƙur'ani shi ɗakin ka'aban shine inna awwala baitin wudi'a lin-nas inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin ne gidi na farko da aka fara yi dan bauta ma Allah a wani tafsirin al Shukani a cikin Fathul Qadir yace tafsiri bi malamai suka yi ko dai inna awwala baitin wudi'a lin shine farkon ginin da aka yi kakaf a duniya ba ginin da ya gabace shi ko kuma wudi'a lin nasi ibada. ibada ne ginin farko da aka yi don mutane su bauta a ciki shine ka'aba to wannan gari mai daraja la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al wa walidun wa ma walad Allah ya rantsuwa da ɗakin Ka'aba والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله يرنطوا دا دا مكة دو ونن غير مكة أكي مغانا أكي البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد الله يتباتينا يرنطوا دا ونن غير مبا سنة وهذا البلد الأمين na rantse da wannan garin makka so ka gari ne mai alfarma gari ne mai daraja to shine nan idan ka je a matsayinka na mai aikin hajji ya kamata kai mu'amala a cikin garin makka domin garin makka ba kaman garin ku bane gari ne mai alfarma gari ne mai daraja ko an faɗi garin ku misali a cikin alkur'ani to ba an faɗe shi da falala bane kila kila ba misri ya ta an faɗi garin sa a makka shi a cikin qur'ani udkhulu misra insha Allah amini shikenan to da annabi yusuf ake nufi annabi yusuf ne da yan uwan shi da iyayensa guda biyu to makka tana da daraja shine fikihun da ya sa mala ya kawo shi a cikin wannan kitabul hajji babu hurmati makka a matsayinka na mai aikin hajji in ka je garin makka to kai taka tsantsan ba kamar sauran garuruwa ba ne nufin yin zunubi a garin na sa a rubuta maka laifi nufi mujarradul irada عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزائي العدوي رضي الله عنه أنه قال لأمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البؤوس إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووآه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنها إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يهل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد شجر شجر, شجر, شجر ولا ولا يعضد شجرها فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت هرمتها اليوم كهرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة حديثي أروى توشد أبو شريح أبو شريح صحاب النبي صلى الله عليه وسلم القنية أبو شريح سونا سخويل بن عمرو الخزائي أن قبيلة بنو خزاعان sannan kuma a ɓangaren ƙananan gidansu daga banu adi yake ƙabilar su ɗaya da sayyidina umar ɗan ƙaramar ƙabilar su banu adi ne ƙabilar su ɗaya da sayyidina umar huza'a ƙabilar su can ta sama kun san shugabansu a ibn luhai al-khuzai Manzala da sama yace shine farkon wanda zai fara shiga wuta a matsayin mai bautar gunki domin shi ya kawo bautar gunki a jaziratul arab a ƙasashen a ƙasar ƙasar jaziratul arab ba su san ba su san gunki ba kana nasu ummatan wahida al'umma na kan tauhidi shikenan wannan amru ibn luhay al-khuzai sai ya tafi biladu sham da ya tafi biladu sham sai ya ga ana bauta ma gumaka shikenan ya ce shi ma a bashi daya ya taho da shi shine aka taho da shi kwara daya ya taho da shi kwara daya zo ya aje a bakin ka'aba shi kenan sai ana zuwa ana gani ya ce ai ga yadda ake ga yadda ya nuna musu yadda za a mai sujada yadda za a mashi kaza shi kenan sai kowace kabila ita ma ta zama tana da nata sai da aka tara gumaka a cikin ka'aba guda 360 to shine farko hadisin sun hadisin na cin sahih bukhari manzon sun sun yace shine farkon wanda zai fara shiga wuta a matsayin mai bautar gunki a cikin larabawa to shine asalin kabilar su al-khuza'i al-khuza'i to wannan abu shurai radiyallahu ta'ala anhu annahu qala li amr ibn sa'id ibn al-as ya ce ma amr ibn sa'id ibn al-as amr ibn sa'id ibn al-as lokacin gwamna ne a zamanin marwan ibn al-hakam a zamanin marwan ibn al-hakam marwan ibn al-hakam shine sarki na hudu a cikin sarakunan banu umayya muawiya ibn abi sufyan yazid ibn abi yazid ibn ta sannan sai muawiya sani ibn yazid ibn muawiya sannan sai marwan ibn al-hakam mun san cewa sayyidina abdullahi ibn zubair shine mutane suka masa mubaya'a mutanen hijaz da mutanen iraq a matsayin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marwan ibn al-hakam ba sahabi bane ya yaƙi na abdullahi bin zubair ya zama mulki ya dawo hannunsa ya mai da mulki ya ci gaba da mulkin sa a biladun sha to rigingimun da suka faru a wannan lokacin marasa daɗi daga ciki har da rigimar na abdullahi bin zubair a lokacin da ya dawo garin makka to shi kuma wannan amr sa'id bin al shi aka wakilta a lokacin ya yaƙi sayyiduna Abdullahi ibn Zubair shi Marwan ibn al ya wakilta ya yaƙi sayyiduna Abdullahi ibn Zubair to ya shirya rundunar yaƙi za a tafi domin a je a yaƙi sayyiduna Abdullahi ibn Zubair a ganin su a matsayin sa na dan tawaye to shine sai sahabun manzo Allah sama sahabbai ba su iya gani su kyale suna faɗa ma kowa gaskiya ya rage naka in ka ɗauka kai aiki da shi kai ka sani in baka ɗauka kai aiki da shi ba sun fita hakkinka to shine abu shuraih huwaidu ibn am sahabin manzal sama ne shi ya ce masa shi ne shi ya ce wa huwa yab'athu al-bu'usa ila makka a lokacin zai aika da rundunar yaƙi zuwa garin makka domin a yaƙi sagiduna abdullahi ibn zubair idan li ayyuhal amiru yace ranka ya dade ya kai wannan gwamna amir gwamna Kaɗan dan bani izini mana ina neman izininka an ka ƙaulan da in sanar da kai wata magana qama bihi rasulullahi sama al yau min yawm al-fath Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wannan jawabin ana gobe za a je a yi fatu makka wato yau kenan ko al gobe ko shine sai ce alghada min yawmil ana gobe za a tafi a yi fatu makka fatu makka an yi a watan ramadan a shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin a shiga garin makka a yi fatu makka manzon Allah ta sama yi mana wannan jawabin mu sahabbansa ni ina cikin waɗanda suka ji wannan jawabin fa sami'atu uznaya kunnuwa na guda biyu suka saurari jawabin da annabi sallama yayi wa absaratu aynaya sannan idanuwa na suna kallon annabi yana wannan jawabu wa wa'ahu qalbi sannan zuciyata ta fahimci wannan jawabin kuma ta haddace waɗannan su ne alatu al'ilmi da ake da su ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga su ne ji kunne gani ido hadda da fahimta zuciya sun faɗa masa cewa ba gangadi nake ba ido na biyu so daga duk abin da annabi sama ya faɗa ni ma na ji wannan ta kallama lokacin lokacin da manzo Allah sama ya wannan bayanin annahu hamidallah annabi sama ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yaba Allah ya maimaita yaban Allah Sun qala annabi sama ga abin da ce mana yace inna makkata harrama allahu ta'ala Lallai garin maka Allah ya haramta shi gari ne mai alfarma ba a yaƙi a ciki ya kai amir ya kai wannan shugaba ya kai wannan gwamna ba a yaƙi a garin makka so wannan rundunar da kake son ka aika domin a je a yaƙi sayyidina abdullahi ibn zubair ka batta fi halatta ba walam yuharrim hannasu amma mutane suka ki haramta wannan garin suka ƙi bashi alfarmarsa aka ci gaba da yaƙe-yaƙe ana zidda jini a ciki amma Allah tun da ya halicci garin makka tun da ya halicci sammai da ƙasai ya haramta garin makka akwai riwaya da ta zo cewa inna makkata harrama Allah yawma khalaqa as-samawati wal arda wa lam yuharrimha an Allah tun ranar da ya halicci sammai da ƙasai ya haramta garin makka cewa garin makka ba a yaƙi a ciki ba gari ba ne da za a je ana zidda jini a ciki fala ya hillu limri'in bi halasta ga wani mutum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira wannan fadin magana a nan sama ce Abu Shuraihin Huwailid ibn amrin yake ruwaitowa yake ma yake ma amiru madinati nasiha Amr ibn Sa'id ibn al-As so da ka dai halasta ba an yasfi ka biha daman ya je ya zubar da jini a wannan garin a can na zo karanta na ce wala yu'badu shajarwa wala ya'budu biha shajaratan kada kuma wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya sara wata bishiya a makka haka nan kawai kaga bishiya a makka ba a sara bishiyar makka fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan wani ya ce ai annabi ya yaki a makka a fatu makka ana gobe za a tafi ne manzon sun ke musu wannan kandagarcin kada wani bayan rasuwa ta ko bayan ban duniya ya zo ya ce muku ai sunna ce ni ma na taɓa yi to ba haka bane Faƙulu ku ce inna allaha qad azina li rasulihi Allah ya ma annabinsa izini walam ya azallakum ku Allah bai muku izini ba khususiyar annabi sallama ce aka bashi wannan lokacin kuma shi ma malamai suka ce ba a yakin ba shi yasa suke da ka'ida tarihiyya suke cewa futihat makkatu da'watan la'an watan makka awa ta buɗe ta ba yaki ya buɗe ta ba domin a yakin kakan ba a kashe kowa ba sai mutum ɗaya wanda aka kama shi a Ka'aba bayan kuma an riga an shiga makkan nema an riga an shiga ɗakin Ka'aba aka gan shi shi ne aka kashe shi saboda shi ɗan leƙen asiri ne tun ya daɗe yana ma'anar su samu munafurci sai da kamar su ne ce a kashe shi ibnu khatali to shi ne sai ke cewa wa innama udhina bi sa'atan min nahari ni ma wani yanki ne na yi ne aka bani damar cewa in ya yiwu in yi yaƙi a ciki in yi kuma ba a yi yaƙin ba domin manzon sama dama ya ta basu cewa wanda ya shiga ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan kaza abu sufiyan ya tsira a nan so ya ta ba su dama sai su zauna ba za su shige ba وقد عادت هرمتها اليوم توي alfarmar garin maka ya dawo ka hurmati habil amsi kama alfarmar ta da Nan wannan lokacin da aka ba manzon sama dama ya wuce daga nan kuma an rufe wannan kofar bai halasta wani ya sake yin yaƙi a garin maka ba wannan sun yace falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib wanda yake nan a cikin ku to ya isar ma da wanda bai nan wannan sakon annabi sama kenan ba a yaki a garin makka saboda idan ka je garin makka cikin wasiyar da ake maka ka zama mai hakuri kar kai fada ba a zanga zanga a garin makka ba a zuwa a tayar da hatsaniya shi yasa aka ce ko musu kakkai ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج باء مصر إن نسيحة كما متنهك لو كان نسيحة كتوك عليش كاي إياك أبن ذاك إيه فقيل لأبي شغيح أبو شغيح ديجا ما كانت تدو أن حديث يجا ما كانت تدو المجران سوى أن حديث سيوان يتنبيش يتنبيش يتنبيش ما قال لك يسيتو دخل ما da ka gama ma wancan gwamnan nasiha ka ja masa wannan dogon hadisin me ya ce maka kana ana alamu bi zalika minka shi gwamnan ya ce na fi ka sani shi an liga tumalin na san wannan tun kafin ka san wannan <laughs> ba yau aka fara ba shi na fi ka sani ana alamu bi zalika minka ce ni na fi ka sanin wannan abin da ka faɗa tabi'i ne fa shi shi amr ibn sa'id ibn al-as ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne yake masa wa'azi ya ja masa hadisi amma sai yake cewa shi ya fi ka sani kamar yanzu misali a ce waɗanda suke mulki da saddauna ko ba shi bane misali tare suka yi zamani da saddauna kila ma ya taba zama ko sakataren saddauna ko dai yana da wani matsayi a zamanin saddauna kai ko da dai kansilaye a zamanin saddauna kai ko da ma bai rike kowane mukami ba sai ya ga wani gwamna yana dan wani habka rawar kai sai keɓe shi cikin mutunci ya ce maza kaga kuna cewa kuna koyi da saddauna saddauna ga abin da ya ga abin da sai ya gama sai ce na fi ka sanin haka kila shekarun shi baki ɗaya arba'in ko arba'in da biyar shi kuma kila wanda yake ba shi labarin na shekarun shi saba'in ko shekarun shi tamanin ko saba'in da biyar amma sai ci ana alamu bi zalika minka ni na fi ka sani kaga akwai reni a ciki yace ana alamu bi zalika minka ya aba shuraihi yace ya kai abu shuraihi na fi ka sanin wannan kama sani innal harama lallai garin maka la yu'izu asiyan baya ba mai sabo mafaka so daga wanda za mu je mu yaƙa mai sabo ne a wurinmu ko wala farran bidamin haka nan wanda ya je ya zidda jini ya kashe ran ya gudu ya je garin makka to shi ma garin makka ba zai ba shi mafaka ba ba zai ɓoye shi ba za a fito da shi sai an yanke masa hukunci wala farran bi kharba sannan kuma haka wanda ya sata ya saci raƙumi ko ya saci wani abu shine al kharba sata eh, ya ci amana ya sata ya zamba cikin aminci ya gudu garin makka to shi ma ba za a bashi ba kun ga wannan maganganun nasu na ƙarshe maganganu ne na gaskiya amma kuma ba muhallin su ba kenan domin sayyidina abdullahi ibn zubair radiyallahu ta'ala anhu ma babu babu wata sifa daga cikin Abdullah ibn Zubair laysa asiya laysa faran bi damin ma qatala ahada bai kashe kowa ba sannan wala faran bi kharaba bai cuci kowa ba bai saci dukiyar kowa ba to ya za a kafa hujja da wannan kaulin a ce za a je a yaƙe shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yaƙi a garin makka maganarsa ta ƙarshe ku fahimta gaskiya ce cewa idan mutum ya yi laifi ya gudu makka to za a je a kamo shi sai an yanke masa hukunci maka ba ba ba ba masu ɓanna ba ne sannan ba maɓoyar barayi ba ce to da kadan mutum mutum ya laifi ya gudu garin maka za a kama shi to amma abdullahi bin zubair bai yi laifi ba ku kuma yaƙi kuke nufi ku yi zidda jini kuke son ku yi kuma duk da haka sai da aka yi wannan yaƙi ƙarshe sai da aka shi sayyidina abdullahi bin zubair duk da yaƙin ya ci gaba marwan ibn al-hakam ya rasu ɗansa abdulmalik ibn marwan ibn al-hakam shi kuma ya zo ya gaji mulki a zamaninsa aka zo aka kashe sayyidina abdullahi ibn zubair al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi shi ya ɗauki wannan zunubin shi ya ɗauki wannan aikin ya kashe sahabar annabi sallama sayyidina abdullahi ibn zubair sannan ya je ya samu mamarsa nana asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhuma ya je wajen ta ya ce mata gayi nan mun kashe shi ta ce ahab kayi aikin banza afsatta alaihi duniyahu wa afsada alaika akhirataka ka je kai minna kana ganin ka bata masa duniya ba kan duniya ko kashe shi ba kan khalifanci kan shugabanci to kai kuma bata maka lahirarka domin wuta za ka shiga to hadisi dai na nuna mana cewa garin maka gari ne mai alfarma gari ne mai daraja ba a yaki a ciki ba a zidda jini hatta bishiyar garin maka ba a sare ta amma manzon sama ya keɓance ice ƙwara ɗaya al'izhir cewa ya halatta za a iya ɗibo wannan ai amfani da shi domin suna amfani da shi wajen abin da ya shafi asufun wajen abin da ɗinsu kwale-kwalensu ana amfani da shi sannan kuma ana amfani da shi wajen danni na gida amma bacin wannan duk wata bishiya da ka ganta a garin maka kyale ta ba a abin da dinta to in aka ce alharam ba dukkan garin da ake ce mashi makka gabaki ɗaya a yanzu shine ake ce masa alharam ba ga wanda ya taɓa zuwa aikin hajji kuma ya iya karatu zai ga wajen da ake ce musu hududul haram ana rubuta da yaren ingilishi sannan ana rubutawa da yaren larabci sannan ana rubuta da yaren urdu domin waɗannan manya-manyan yarurrukan suna cikin yarurrukan da dauya a ce cikin masu zuwa aikin hajji wani bai iya su ba idan mutum ya zo ne daga irin ƙasashenmu na afirka ila yana jin larabci kuma yana fahimtar ingilishi to kaga an yi don wannan sannan urdu kusan duk wanda suke zuwa daga asiya pakistan bangladesh malaysia da Indonesia, kusan duk suna jin yaren urdu to za ka ji an rubuta cewa daga nan shine hududul haram daga nan ne mai sunan Haram? shi yasa daga jidda in aka ɗauke ku a mota za a tafi da ku makka akwai wajen da za ku ji tafiya a jidda sai kun kawo wani waje sai ka ga an sa katon signboard a ce huna yabda'ul haram daga nan ne haramin maka ya fara wala ya juzu ne, ayi kafirin an yadkhulahu daga nan ba wani kafirin da zai wuce nan in mutum bai da imani da Allah sai dai baya kafiri ba zai shiga ba haramun ne kafiri ya shiga wannan wajen fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da anihim hada to a can ma akwai ƙarshen haram, shi yasa kaga arafat ba ta cikin haram, gabaki ɗayan arafat hillu ne sannan wani yanki na mina hillu ne duk ba aiki ba ba ba ba harami ba ne wajen to daga idan an ce alharam ba ana nufin sunan garin maka gabaki ɗaya ba domin garin maka yau kilomitoci nawa ne ko kuma faɗin kadada nawa ne a akwai hududul haram ɗin idan mutum ya je zai ga iyakokin to nan ake nufi su ne garuruwa masu alfa su ne wajen da ake ci mishi gari mai alfarmar inda ba a zidda jini ba a yaƙi a wajen ba a farauta a wurin to abin da hadisi yake nufi ma ne ce bil kha'il mu'jamati muhmalati abin da ake ce ma alkharaba yadda ake zabtin wannan lafazin shine bil kha'il mu'jama da kha mai dugu kha mai ruwa warra'il muhmala sannan da wacce ba ta da dugu wato alkharba hiya alkhiyana cin amana wakila Albaliyya wasu kuma suka ce bala'i wakila tuhuma aka ce tuhuma wa asluha fi sariqatil ibli ana amfani da wannan lafazin ne a satar raƙumi e, har suka kawo baiti ya ce wal kharibul lissu yuhibbul khariba lissu wanda ake ce ma al kharibu shine al lissu dan fashi yuhibbul idan ya ga dan uwansa dan fashi to yana san shi to alkharba dai kenan shine ma ya fassara mana idan Allah kai mu karatun gaba za mu hada da hadisin da ke biye masa sai mu fitar da fiqhun da ke cikin hadisin ɗaya bayan ɗaya yanzu dai mun fassara shi fassara ta ba na baki in baka fassara wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum salam na'am ai bayanin cewa wanda ya yi harama da aji ba zai yi aji ba ba zai sa wando ba ba zai sa safa ba hmm. malam kamar tubani kaman ga heran wando ko kuwa dai duk waɗannan mun yi waɗannan bayanan ba zai sa kowane wando ba duk abin da ɗan kawa aka yi ba zai sa ba sai dai babu laifi zai iya ɗaura lalita eh. idan haraminsa ba zai iya kamawa ya ɗaure ba babu laifi zai iya amfani da dal ya ɗaura kaga lalita don aje kuɗin shi ko aje wakila yana da gilashi haka zai rika cirewa zai makala a ciki gilashi tabarau ya halatta zai iya sa tabarau amma wando ɗin ɗinkakke to mai aikin hajji ba zai sa ba sai dai idan bai sami izari ba to shine aka ba shi damar ya sa wando amma dai asali mai aikin hajji ba zai sa wando ba ai ai mun yi bayani a lokacin da muka bayani akan babu ma yulbisu ma yalbasu muhrimu min siyabi cewa anan nan ne ake nuna kake nuna kai bawan Allah da sarki da shugaban ƙasa da kowa in ma akwai shugaban duniya a wajen to shi ma irin wannan kayan zai zo ya sa duk an haɗu al-imam da daqiq al-eid rahimahullah ta'ala yace wannan na nuna ma mutum ya tunasar da shi lahira kayan da yake sanye da su fararen kaya irin kayan da su tari ake sa mamaci to shi ma gashi a ciki kuma ka ga mutane duk gabaki da irin kayan aka sa to ka gani wanda baka taba ganin kansa ba to in kana so ka ga kan sai ka je aikin hajji in yana da sai ko a ranar za ka gani Hmm. Hmm. kaga sarki ai da wuya ka ce ka taba ganin kan sarki ko to a ranar ba fa kan sarki su tam ba kan shi sosai na gaske su tam an kila na kasha ganin su tam <laughs> kan sarki sosai in baka taba ganin kan sarki ba to ka je aikin hajji ka yi kan shi hmm. in yana da sai ko anan ka ba da labari in ko bai da shi ma za ka ba da labari kaga in ba in anan ne ba za ka taba gani ba ko to na'am game da na'am ya an ce tinkiya jinsun su ragu eh, sannan jinsun su bunsuru jinsun su akuya ka zama banci tsakanin tinkiya da akuya banta mana magani ko kai ba haushen gaske ne eh. <laughs> Eh, to yake ne ya dan kama hanya kaɗan <laughs> walaikun salam yi hmm. eh, mana mutum ya je ba sai ya haɗa su su shida kowanne ya ba shi muddu biyu A ga lokacin kawai sai ka fi musu biyu amma a can ya za ka gane miskini ko akwai su sai ka gano za ka ɗan ga mutum ƙila ta yanayin an daina ma sa harami a lokacin an daina sa harami ka san ta harami ƙila ba za ka gane miskini ba duk fararen kaya ake ciki amma ƙila aka fara sa kayan gida an daina sa harami to za ka iya ganewa tun daga jallabiyar da ƙila mutum zai siya sai nan ko mutum makwado ne yana ta ɓoye kuɗinsa za ka iya ganewa to kaga sai ka bashi in ka ba shi dabino zai ka sai mishi dabino muddo biyu kaga ya fara samun na tsaraba daga nan sai ya daure a leda sai ya zo Najeriya sannan irin muna mulan dabinan nan na makka masu daɗi na hmm. ba dole bane siya sai dai in ya ga dama ya ta tsabu'an babu babu hadaya akan mutumin da ya ifradi ai wasu waɗanda ba su da wayo suke ma Allah ruwa sai su ce wai ifradi za su yi saboda hadaya ba ka tafi bane kai ma Allah ibada sai kai tamattu'i kai aikin hajji wanda manzon sama ya umarni a yi a ƙarshen rayuwarsa sannan kuma ga hadaya kai lada akan lada lada akan lada amma mutanen mu haka zaka ga ana yi wasu sai su zo su ce su ifradi za su yi kai saboda guje ma hadaya ba daidai ba ne wannan kuskure kada mutum ya zama yana ma Allah ruwa Allah da ya baka dama ka tashi daga Najeriya kila wani ganin jirgi fa bai taba yi ba akwai wanda bai taba ganin jirgi ba amma zai je aikin hajji kafin ya ga jirgi wani ko a sama bai gan shi ba ƙauyensu ba a ganin jirgi wallahi ina ba ku labari in ka je aikin hajji za ka ga mutanen da mutanen da zaka yi mamaki ka ce uwa oh, na ya Allah ya mashi arziki ya yazo nan ne za ka tabbatar da hajji kiran Allah wallahi wani in ka kalle shi ka ga yanayin yadda yake cikin talauci shi kuma aikin hajji kun zo kuna ta gogoriyo da shi a wajen Allah madaukakin dake kila ma ya fi sarki ya fi gwamna ya fi shugaban ƙasa a wurin Allah saboda tsarkin zuciyarsa amma da za ka je ka ga irin talaucin da yake ciki shi kenan sai a yi sa'a wani daga cikin kila danginsa ya biya mishi to kagin to ka iya zuwa wannan wajen kuma da guzurinka ka tafi dan Allah ta'ala bai ce ka tafi kana ka da abin zuwa ba liman istata'a ilayhi sabila sai kana da iko to kai istata'ta ilayhi sabilan to ya zaka ka kuma kana ma Allah ruwa saboda kayo tsaraba sai abin da mutanen mu suke yi kenan tsaraba kawai ake tunani mutum ka ga yana ta abinci ba zai ci mai kyau ba sannan da an dan yi wani ce rago rago rago wai in kai zaka ja ma kanka fidiya sai ka ji ana cewa rago rago ni ban ko ban ganewa ma sai daga baya na gane me ake nufi da rago rago in mutum ya zo ko ana aikin hajji zai yafa wani abu a kai sai rago rago rago wai ana tunatar da shi rago zai kama shi zai zai sai ya yanka rago ya yayi fidiya kuma dukkan abin da ake tunani shine tsaraba tsaraba kawai a ciko kaya da jaka shi nan ka zo ka taba kan wahala kuma duk ka gama raba-raban sai ka manta baka ba wani ba kuma ita jin haushi ka ga mutum ka je an je aikin hajji an dawo ka ga mutum kuma ya tafi hajji kam a Kaduna ko a Kano ya je yana ta tsara yana ta tsiye yin wahala mutanenmu suke ya kamata mutanenmu su waye kamar yadda alhazan wasu kasashe suka waye ba laifi ka yi tsaraba malamanmu na fiƙihu sun faɗi cewa a yi tsaraban nan a matsayin jin daɗi amma mu daina ɗaukata a matsayin wajiba mu daina ɗaukata a matsayin wajiba kai dan wani ya je aikin hajji bai baka wani abu bai kamata ka damu ba wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ya san wahalar da ake sha ta kaya in ka je so dai kila ba za ka sake yin wannan kayan ba ni yana san ni ni ni san littafai ne a jakata karamar jakata ba littafai ne babbar jakata ba littafai ne a cikin ta amma wallahi karamar nan da muka zo jidda sai da na kusan wurgar da ita saboda bala'in wahala a ce mu je can ri ri ga littafi ta san nau'i da rai sannan ba wanda zai taimake ka kowa na ji da kanshi in ba ka yi ba nuri to haka aka rika yi jaka ba haka nan ƙasa ta da littafi da duk tayis ne a filin jirgin saman kawai na rika ja a ƙasa ki na rika janta to da ka wannan abu da mutane suke kallafa ma kansu abinda Allah bai kallafa musu ba ba daidai ba ne daidai gwagwado mutum ya abin da zai iya yi amma kaya mutum ya ta wahala da su ai da wahala wata talla da ake yi a rediyo a ce ko kaya a ranar lahira ai aiki ne a ce a jibga maka kaya kuma kai ta rikici da abin nan haka za ka ga musamman mata fa ana kwace jakarta su an auna ta wuce ka'ida ana wurgi da su ko ne a cikin jaka shi kenan ta yi asara ga tukari nan a gefe kwashe kayan su yi gaba to kada mutum ya matsa ma kansa irin wani na'am صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله